Foto na sha hudu ɗa tare da aladai Luka Sura goma sha biyar aya sha ɗaya zuwa sha tara Yesu yana ba da tarihin wani mutum mai ‘ya'ya biyu, wata rana sai ƙaramin ɗan ya ce ma babansa, Baba, ka ba ni rabon dukiyarka wadda za ni gada, sai uban ya yarda. ya kuma raba ma ’ya'yan nashi biyu dukiyar da ke gare shi, wata rana sai ƙaramin ɗan ya tattara dukan arzikinsa, ya tafi ƙasa mai nisa, ya zamna, can wurin kuma ya ɓada dukan dukiyar shi domin shagali da yake yi tare da mata da ’yan duniya, ya yi ta cin duniya. har duk kuɗinsa suka ƙare ya shiga fatara, ana nan sai yunwa ta shiga wannan ƙasa, ya jinwa ƙwarai, sa'anan ya yi tunani, shi talaka ne, kuma baya da aboki ko guda yanzu, ba shi da wani aiki sai dai kiwon aladai, ya jinwa sosai har yana marmari ya ci abincin aladai, amma ya yi tunani ya ce, Obana yana da dukiya sosai, ko bayansa suna samun isasshen abinci kullum. Ya fi kyau gare ni idan na koma wurin shi, zan ce masa, Baba, na yi zunubi ga Allah kuma gare ka. ban isa yanzu a ce da ni ɗanka ba, ka bani aiki kamar kowane bawanka, sa'an nan ya ɗauki ƙuduri ya koma wurin baban shi,